wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubu saman ka karkaji laraba laraba wannan yarinya tana fa dama tana da dama ta nemi haƙƙinta da ke wajenka don me don maka zama lafiya mai faruwa ta faru kuma ta faru ta ƙare wani gida da muke ciki da gonar yarinyar nan an yi cinikin su miliyan uku kuma an sayar an biya lakata yanzu umma in tambaye ki gidan muke ciki mallakin anti salmani ta siyar da shi gonin da mahaifina yake takama da shi yake ci yake sha kuma wanda har ya rufa mata asiri ya aurar da ita shi ma ta karba ta sayar umma miki gaya mun a titi za mu koma kwana Allah da ba za mu kwana mataki ko ka yaraba tun in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana gani komai kai mai jifa ka duba saman ka karkaji kaji yi maka dawo wani wani wani fana bi ta sani na Mm-hmm. ya ƙara haƙuri. ina. Allah Komai lokaci. Ya ƙara Ina matuƙar farin ciki kuma ina alfahari da kai babana. Ba ni da abin da zan biya ka a nan duniya, sai dai ina roƙon Ubangiji da saka maka da gidan aljanna. Babana a kullum kai kake bambance min tsakanin ɗan adam da kuma dabba. Kai ne mutumin da kake gaya min cewa ɗan adam ya fi dabba daraja sosai, kuma darajarsa shine iliminsa. Babana ka yi iyakan ƙoƙarinka, ka yi yaƙi tukuru domin ganin ka bani ilimi. Alhamdulillah. Babana ka bani ilimi. Ina matuƙar farin ciki kuma ina alfahari da kai. na babu abin da zan ce maka sai dai in ce na gode na gode Allah ya bani ikon kyautata maka fiye da yadda nake yi a yanzu nan. To Laraba, Allah mun tuba ai Laraba da za a ke duniya gaba ɗaya. An bani ita, to zan bayar da ta jingina saboda kawai in tsaya ga kin ilimi da Laraba. Kuma ina mishi alkawari in Allah ya da matukar ina raye da raina. to insha Allah raba ba za ki walakanta ba matuƙar rayuwa Allah yadda baba kana nan tare da ni alhamdulillah abin da zai same ka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka na kama ruwa Allah ya ƙara haƙuri ina hmm? wani labari muka ji to sai muka tattauna da ita salma to muka ga mu da ku ai an zama ɗaya mun zama abokan shawara in dai har akwai wannan maganar to mu mun zo da wata shawara wacce kamata ya yi san samu ne a duba abin da muka zo da shi yi mata bayani dama ji muka yi inna za ku koma ƙauye sai muka yi magana da shi cewar me zai hana larabu ta dawo na da zama inda ne ni ina cikin gari ko to ai dama da kai da kaya duka mallakar ne ai ma komai dama ai taki ce ba komai komai kuma ma ba wani abu ne ba ana nan dan duk inda karshen sati ya zo tana son ta je sai a ɗau mota a kai ta eh. ta je ta yi ziyara ta duba ko ku gaisa ta dawo ba nisa nan da gezawa ai ba nisa in dai kuna ganin wannan abun ba matsala to mu gaskiya za mu so haka ubangiji allah shi da ya rasu allah gafarta masa mu kuma da ya mutu ya bari Allah ya sa mu daɗe muna amfanar rayuwar mu eh, Allah kuma ya sa wannan abun da mu da ku diye mana amfani eh. to sai ki tashi ki hada Laraba, laraba, laraba, laraba, laraba. Mm, Wai ya ga dukkin abin nan ne kin damu, ki saki jikinki mana. Wannan dalilin ne fa yasa na ce ki dawo kusa da ni, saboda zuciyarki ta samu sanyi. Na san dole ne damuwa, duwan da ya rasa uba irin baba, dole ne ki shiga damuwa. Amma ki kwantar da hankalinki sai dai wa baba addu'ar Allah ya ci kansa, Allah ya gafarta masa. Yanzu baba abin da zan ce muku sai da ce na gode, Allah ya saka da alkhairi, da da mijinki na gode muku. Ba komai, haba, kafa ki manta, ki fa kanwata ce. dama can na so ki zauna wurina amma yanzu da dalili ya yi kin garan da muka je muka ce mai inna za ki biyo mu da safe kawai na ji hankali na ya yi wurinki ke ce mai gidan me zai hana laraba ta dawo wurina sai ce ba komai da kansa ma ya ce in tashi mu je baki ki gan mu ba da la'asar <laughs> shine muka taho to kawai ki kwantar da hankalinki kin ji san idan na tuna ina zaune in na tuna cewa babanmu ya rasu sai hankali na ya danga tashi kuma ya tafi ba zan sake ganin shi a rayuwata ba har abada in ji gaba ɗaya hankali na ya tashi kuma na tuna ummanmu tana can ƙauye sai in dinga tunanin ya take yi a can bana nan kuma yaushe za mu je wajen in je in ganta to banda abinci dan dai inna gezawa fa ba nisa yau kike so ko gobe sai mu yi magana sai ya sa a kai mu mu je mu yi ni mu gaishe ta mu dawo don haka kai ki ƙara damuwa kin ji mantawa kika yi baba fa shi ya rike ni tun ina yar ta ya sa ni a makaranta na yi na gama ya min aure tun da nake kuma kin ga ban taɓa kai miji mijina ba ko wani abu ki ma ki fatan Allah ya baki miji na gari kai an ta aure ta <laughs> miya da tufa ba isa auren ba a a a ne ban isa aure ba anti ke kan da gashi an miki auren ki ke baka kin girme ni ba yasa aka miki aure to na ƙara girma za a man aure kika yi aure sun fi shekara ba ki ga ina ba ma ki kwantar da hankali to sai mace ta raba <laughs> to <laughs> zaman me kika ji kike yi kina nema mu makara wallahi yayi sakon da an ci ta aike ni ne da na je ba a samu da wuri ba kuma bayan an samu ma ba a samu canji Allah yi sauri yi mata magana sauko ku zo mu Allah sauri da Allah Laraba? Ya abu kika je kika zauna? Wala an saƙon da kika aike ni ne, na je ban samu da wuri ba kuma bayan na samu ba a samu canji. To shi kenan ki je ki ci gaba da aikace aikacen nan sai mun dawo. To dama ya ce ki sauri ki fito fa. To shi kenan. Sai mun dawo. Yaya har wannan lokacin baka je ka kwanta ba? wallahi baccin ne kwata-kwata ba na jin shi don allah ka raba zuciyarka da wannan damuwar ai ko na kwanta ma ba zan iya yin wannan baccin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji <sighs> to yanzu ya kake ganin za a yi gaskiya akwai babbar matsala wanda yake faruwa shine ta samu matsala sosai ta bugu ƙwarai da gaske a bayanta wanda sakamakon hakan lakata ta tau saka dokta To, dokta yanzu ya za a kenan to mun sanar da dai babban likitanmu wanda shine ƙwararre akan wannan bangaren so mun sanar da shi ba za mu iya yin wani abu tukunna sai ya zo ya yi mana kumfanin tukunna yanzu dokta bayan yanda za a yi ku wani abu sai shi babban likitan ya zo wannan shi ne dai abin da ya kamata mu jira shi ya zo in ya duba ya gani da abin da ya ba mu a rubuce da shi za mu yi amfani sannan akwai matsala da take faruwa yawan yawan mutane da ake samun irin wannan matsalar mutum ya bugu a baya wajen ƙoƙarin yadda za a ɗauko shi a kawo shi asibiti da yawa yawa anan ake samun matsalar lakarsu take tabuwa waɗansu ma daga ciki kafin a zuwa asibiti za ga cewa sun rasa rayuwarsu so akwai yanayin yadda ya kamata a ce idan an samu wani matsala ake ɗauko mutanen ake turowa da su so wannan shine abin da ya kamata mu jira idan ya zo ya confirming ya so abin da ya rubuta da shi za mu aiki ina da abin da yake To kamar yadda dai nasarar da kai bayan babban likita ya zo ya duba ta gani ya tabbatar mana da cewa aikin nan ba zai yi wa nan sai an je kasar indiya abinda kuma mutanen nan suke bukata wajen aiwatar da wani aiki naira miliyan shida ne yanzu likita ba yadda za a aikin nan a yi shi a nan gida najeriya ko yaya ne a samu a yi yadda baiwar allah za ta miƙe to gaskiya babu abin da za mu iya Wani sai an dangane da ce wannan miliyan shida da za a bayar kuɗin aiki ce kawai akwai kuɗin jirgi da za ka nema da akwai kuɗin hotel saboda kasan san su can ba a zama jinya a asibitocinsu sai dai ka tashi da safe daga hotel ɗinka ka tafi wurin mara lafiya idan dare ya yi kuma ka dawo hotel ɗinka ka kwana washe gari ka koma su ba a zama a wajen so kaga dole sai ka nemi kuɗin jirgi kuɗin hotel ɗinka da za ka zauna na tsawon lokacin da su likitocin za su sallame ta daga daga asibiti. To, dokta ni miliyan shida idan na ga miliyan shida wallahi ko miliyan biyu ban da ita wallahi kuma gashi kana maganar wannan fazancin da kake fa ba fa wajen miliyan takwas tara za a kashe gaskiya kusan haka ne likita tsakani da Allah tsakani na da kai babu yaudara wallahi wa idan akwai abin da za ku iya yi bayar Allah ta miƙe a taimaka a idan ku babu to gaskiya fi su billahi Tun da bani da inda zan je ko da aro ne na kudin nan ga abubuwa sun lalace mana duk abin da muke sayarwa babu ba ni ban tuni ma kawai don dai karfin addu'a na fa da shiga yanayin da ban ma san ni a ina nake ba wannan kuma lalura ta zo ta fada wannan bayar Allah kuma duk inda zaka je ka tsuna ka ce a ara ma kuɗi ba za su ara maka ba ka gani si UK ne Umar UK kana musu maganar ba mu kuɗi su rika maganar su ma gidan talabijin ba su biya su ba tsakani da Allah likita kawai harkar nan ni gaskiya ƙara mai da ita gida mu je a yi ta addu'a idan da rabon za ta tashi ta tashi yanzu na sarautar Allah ne gaskiya fi su billahi naira naira naira miliyan biyu kuɗi haka to ai ma'aruf ba zai yi wa ce an ɗauke ta an mai da ita gida an zira mace ido duk da dai ciwo daga Allah ne kuma maganin sai ne na Allah a ganganin abin Allah ya ga dama sai ga an yi mata ta amma abin da ake gudun wahalar da take shi ka ga yanzu ta kai ba da ba ta iya motsa komai a cikinta to wannan abin shi ake gudu kamar yi abin da nake ganin za a yi shawara zan bayar a ta cikin yan uwa da abokan arzika samu dai abin da aka nemo aka samu sai a zo a gani ya kamata to ai babu ne ai babu ne ai babu ne likita ka dan bani lokaci zan je zan ina dawa Yaya, ni dai akwai wata 'yar shawara da nake so in baka yaya. Yaya sai ka zauna baka da abin yi daga safiya har dare? Ka tasa baiwar Allah nan a gaba ka yi ta kallonta, ka yi ta kallonta, ka yi kuka ita kuka? Yaya wannan fa ba abin fa da fa zai ɓille ba ne. Kai kuka ita kuka, ka ga duka sai a samu damuwa. ana roƙon Allah ita ta samu ta warke kai kuma ka saka ta a gaba ka yi ta kuka ba za ka ci ba ba za ka sha ba to ni dai yaya da so samu ne ka yi haƙuri don Allah ka cire ba kanka wannan tunanin tunda dai baka isa ka canza kaddarar ubangiji ba shi zanen Allah ne Allah ya riga ya kaddara sai hakan ya faru da ita kaga babu abin da za mu yi bayan mu yi haƙuri dara fa kamar yadda aka ji aka ce shi yake raba uwa da ɗanta to kaga za ka yi haƙuri yanzu nan kana kuka tana kuka hawan jini ya zo ya sake kama ta ka gani ai ba za kuma a samu abin da ake so ba ne yanzu ka yi haƙuri haka ne wato laraba hmm? zan daɗe ban manta da abin da salma ta yi min ba ta taimake ni a lokacin da bana neman taimako ta kuma taimake ni a lokacin da nake neman taimako karfa ki manta dukiyarta ta sadaukar saboda ta faranta mana rai ta haƙura da dukkanin wani jin daɗi domin ta jiya mun nawa daɗin ba zan iya manta da ita ba kuma dole ne in damu a daidai lokacin da take cikin damuwa ke ma kuma ina so mu gode maki ta yadda tun da kika zo wannan abu ya same ta ba ki gajiya ba kina ta ƙoƙari a kanta ina godiya kwarai da gaske babu komai ai dole ta ce ya zama dole in mata Yaya, na ce in ka maka ruwa mai sanyi? ki kawo. laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, gamsuwa da yanayin da yake oh na manta fa ki in za a baki sai an tallafo ki ko ni kuma a yanzu sam ba na cikin yanayin da zan iya tallafo ki. akwai wani labari da nake so in baki mai mahimmanci. Na san ba za ki ji daɗin labarin ba, na san zai ta miki da hankali, amma in tabbatar miki. Labarin da zan baki yana ɗaya daga cikin manya-manyan bururrukan da na daɗe ina roƙon Ubangiji ya cika mu, sai ga shi ya cika mu. Aunty Salma, ko kin san wannan yanayin da yake ciki? Wa ya saka ki a cikin shi? Ba kowa ba ce ta saka ki a cikin wannan mummunan yanayin da yake ciki. Wannan yanayin da yake ciki na baƙin ciki face ƙanwarki Laraba. <laughs> Alamu duk sun nuna hankalinki ya tashi. zuciyarki yana bugawa sama-sama domin kin ji na ce laraba ce ƙwarai wallahi anti salma kaɗan kika gani a cikin yanayin tsarin da na yi ma ba haka na so abin ya kasance ba ba ke kaɗai na so a ce kin faɗi a wannan wajen kin samu lahani ba wallahi tallahi har shi mijin naki na so bayan in kin faɗi shi ma ya zo ya faɗi. to amma ba barin nashi shi ma samun wata dama ce domin ina tabbatar miki a gidan nan kina ji da kunnenki kuma kina gani da idanuwanki babban al'amari zai riske ki <laughs> Anti Salma, wallahi tallahi jinin mahaifina ba zai taɓa ya tafi a banza ba. Kunci da baƙin cikin da kika sanya wa mahaifina sai na ninka miki a zuciyarki dubin tsawon wallahi. <laughs> Burina in kashe ki. In kashe ki kin mutu kamar yadda mahaifina ya mutu. Ma kin san wani irin kisa zan miki? zan kashe ki ne ta hanyar da baki san kalarsa ba zan kashe ki ne ta hanyar da baki saba gani ba kisan da zan miki ba da wuƙa zan kashe ki ba ba kuma da ice zan kashe ki ba ba kuma da bandiga ba ba kuma zan saka miki guba a cikin kunu ko a ki cikin mutu ba wallahi tallahi da baƙin ciki zaki mutu a cikin gidan nan da bakin ciki na sai ya karki kuma kin kwanta ina kallon ki burina na ƙarshe ranar da zaki mutu ni laraba in ga ƙwayan idanki wannan hawayen da ke fita a ƙwayan idanki na ruwa su rikide su dawo gudan jini wani da babban farin cikin da ya wuce haka kuma mu zuba mu gani da ni da ke a cikin gidan nan sai kin yi dana sanin duk wata rayuwarki da kika ɓata shi. Domin ku sai na tabbatar da mahaifina ya gode min ya kuma shi min albarka akan wannan ramuko da na zo in masa. Kuma kina gani, kina kuma ji babu yadda zaki da ni. Ina fatan hakan bai ɓata miki rayuwa da Laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, laraba, duba ban naira miliyan tara a cikin wani tafiya ina na ga miliyan tara hmm? ai dole hankali na ya tashi ba ni da ita a aji ba ni da dalilinta ba ni da wajen wanda zan je in ce kawo miliyan tara za ka kai baiwar Allah na asibiti kowa ka taɓa kuka. Ina tabbatar miki da zan yi amfani da duk wani dama ta duk wata rangwada, ta da duk wani na da kika sani domin na ga na mallaki mijinki a cikin gidan nan. wallahi sai na auri mijinki. kar ki taɓa tsammanin zan auri mijinki ne domin in sama miki farin ciki ko kuma shi ɗin ma zan aure shi ne domin in sama masa salama kina gaya wa zuciyarki haka to tabbas kin yaudare shi domin ban zo gidan nan don sama muku salama dukanku ba wallahi tallahi na zo cikin gidan nan ne in tarwatsa duk wani farin cikin da kuka taɓa tanada tun daga farkon rayuwar yanzu laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana dare ka tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka